Malam karanta ƙulhuwallahu ahadu bayan sura ta inganta amma shin idan in zai yi mutum ya karanta ta a matsayin sura ya halatta e ya halatta a karanta ƙulhuwa a cikin kowace sura in mutum ya karanta ƙura farko fatiha ya yi ƙulhuwa ya yi raka'a ta biyu ya yi fatiha ya yi ƙulhuwa ya yi idan mutum ya yi raka'ar farko ya yi fatiha kamar yadda ka yi tambaya bayan sura ya ƙara kulhuwa kamar yadda kai tambaya sai a karanta fatiha a karanta kaman suratul fil a ƙara kulhuwa yayi raka'a ta biyu ayi fatiha a karanta kaman suratul fati a ƙara fatiha a kulhuwa yayi wato kana iya yin raka'a ta farko sai kai fatiha sai kai wata sura sai ka rufe wannan karatun da kulhuwa raka'a ta biyu sai kai fatiha kai sura sai ka dora kulhuwa a kai wannan akwai hadisi riwaya na imamu turmizi rahmatullahi alaihi hadisi na dubu biyu da da tara ɗaya. cewa wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya limanci a masallacin Quba sai Allah ya sanya wa sahabbai son karatunsa kamar yadda Allah ta'ala ya sanya muku ya sanya mana son karatun aramma haka ne go ana jin daɗin karatun aramma <laughs> to sahabbai suna son karatunsa sai zo in zai limanci a masallacin kuba kuba a madina ne kamar yadda anas bin malik radiyallahu anhu ya fada in ya zo sai ya fatiha sai ya yi sura sai ya yi kulhuwa sai ya kara wata karaka'a ya yi fatiha sai ya wata sura ta daban sai ya kara kulhu ahadu sahabbai suka ce to gaskiyar magana kai kana ga kulhuwan bata isa ne ko sura ɗaya bata isa ba kuma sai ka yi double ka hada guda biyu sai ka kullum kana ta yin double kana hada biyu sai ce ishi ya fi nutsuwa da yi haka idan ba ku so da muku limanci babu dole ni sai na haƙura na koma gefe sai ku nemi wani liman suka ce a'a ba mu yadda baka ci gaba da yi saboda babu wanda yake sha'awan ya rasa wannan karatun nasa da tasirin da karatun ke wanzarwa a zukatansu to me ke faruwa sai wasu suka gade ya bari ba mu yadda ba kuma a ci gaba da haka gara mu je mu yi tambaya sai suka je wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka dambe shi ya rasulallah ga wani irin karatu da yake mana da kaza da kaza da kaza a sallah manzon Allah ya yi abun yake sai annabi ya ce a kira shi sai aka kira shi sai ya zo sai ya ce me yasa kake musu wannan ya zama kai fatiha kai sura kai kulhuwa kullun sai kai taka sai ya ce annani ushibbuha ya ce annabi ni din nan Allah ya jarrabe ni da san kulhuwallahu ahadu wato yana lobanya da kulhuwa ya narke shi Allah ya sa masa san kulhu wallahu ahadu a zuciyarsa annabi sai ya murmushi sai ya ce hubbuka iyaha adkhalaka aljanna wato son da kake wa kulhu ina maka bushara da ya kai ka aljanna